Hukumar kwallon kafar Najeriya ta NFF ta ba da tabbacin cewa za ta gana da kungiyoyin kwallon kafa na Premier League a Najeriya domin a tabbatar an saki 'yan wasa a kan kari kafin karawar da Super Eagles za ta yi da 'yan wasan Rwanda a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka da za a a shekara mai zuwa. Hakan na faruwa ne a daidai lokacin da kocin 'yan wasan Najeriya na 'yan ƙasa da shekaru 23 Samson Siyasiya yake kokarin shi ma ya hada kan 'yan wasan da za su kara a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar afirka ta yan kasa da shekaru 23 a senegal hukumar ta nff na kokari ta haɗu da kungiyoyi ne domin a kaucewa aukuwar abin da ya faru a baya kafin gasar da za a yi a farkon shekara mai zuwa a cewar wata majiya da ta gana da shafin wasannin nan na yanar gizo da ake kira completesportsnigeria.com za a buga gasar ta cin kofin nahiyar afirka ne a tsakanin 16 ga watan janairu zuwa 6 ga watan fabrairun shekara mai zuwa a biranen kigali da gisanye da bature da ke kasar rwanda ana sa ran kakar wasan gasar premier league ta najeriya za ta kare ne a wannan wata na nuwamba inda za a dawo a watan janairu domin fara wata sabuwar kakar wasanni